idan ila su a kafamin haka yake akwai aikin da bai juyawa ya zama alheri sabo bai juyawa ya koma alheri duk sabo haram ne kawai dan za mu je na biyu ko alkismu tsani min al'amali ta'atu ayyukan da'a duk wani aiki na da'a ibada na wahiya murtabitatun bin niyyati man to to ba kuma mu je mu koma baya din kuma ba an yi al'awwal ba ta ai kun ƙarasa ma'ana ko in aka maka layi daya biyu haka yi ka ƙara da kanka wa'alam ba wannan kaman ma ba a yi ba kenan ana cikin maganar sabon kenan don haka ne mu yi hausan shi ba kawai mana kula rasu ta kawai a kisim al'awar alma'afi maafi wala ta ta gayyaru an mawabe ha bindiyati misalu manya bani masjidan bi mali arami ya kasa da bidalik al wannan shine aka zai ta ce sai kusa har lokaci ya kwace ko فإن النية لا تؤثر فيه نية باتا أيكي أكم وانا دوكر هرب فإن قصد الخير بالشر شر آخر فإن الخيرات إنما تعرف كونها خيرات بالشر الهيري كون أنا سنسى الهيري نتن يشريا فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا أي حاطة بعد هذا واعلم شيء إيه. آه، قدر الخير بالشر بالشر كأجل يقول الخير هنا أكنه في شر بشي وعلم أن من تقرب من السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام كان كتقرب علماء السوء بتعليم العلم للسفهاء ashararil mashguli na bilfis neman shiga tasarruf gina salade ne daga masu mulki na sarakuna bibina ilmasajid da gina masallatai inda ake da'a ga Allah wal madarisi da gina makarantun addini bilmadil harami saboda sarkin musulmi ya yadda da shi ya gina masallaci ko ya damfara makarantar da dukiyar haram ya samu shiga wurinsa wannan daidai ike wajen ɓanna ka taƙarrubi ulama iso kaman neman kusan bugayen malamai bita alimi ilmi ko yadda ilmi ko yadda karatu lissufaha da wawaye musamman hiloli kaga in ka tara wawaye ka koya musu hiloli ka koya musu sharri ga su dama can fasa mugaye ne kamar mai koyar da training ne a ganye koyar da mugu training ya koyar da barawo ya koyar da dan fashi ya koyar da kaza kaga wannan koyarwa ka ta zama sharri ba taimako yi ba hasali yana koyar da yadda zaka kare kanka an ce ma shi ko wancan sai i koya don yi je yayi barnan da zai to haka ilimin addini ma ko da irin juna, au. sannan a koya musu nahau a koya musu sarafu a koya musu ilimin hadisi a koya musu ilimin usulul fiqi suna koya ne don su je su cin mutuncin malaman addini kaga wannan koyar da irin waɗannan musifa ce masifa ne tun da ba a wahi isa kafin a koyar da mutum addini ya kamata an koyar da shi tauhidi tukuna ba ku addini ba koyar da shi wa'annan ilimomi na aiki fara koyon tauhidi ya san Allah tukuna kafin ya san ilimin waskewa in kaza an ka biyo ka kaza waske wasken aka koya masa mata aka koya masa ba a sanar da shi Allah ba ka san ko sa ba zai abun arziki da shi ba shi isa koyar da tauhidi ya zama aula tukuna koyar da musamman tauhidin rububiyya sosai bi ma'anar kalima da tauhidin na uluhiyya abu ɗansa ba wannan na yara ba shi ma shi ne amma babban su ake koya masu da tauhidin asma wa sifatu wanda ya karanta wa'annan to komai za a iya koya masa na addini amma mutum bai san wa'annan bai zo ke wancan galibi mugaye suke kasancewa kuma su zo su ci gaba da ɓata addini na idan ransa yake so a bai ulama iso bi ta'limil ilmi koyar da ilimomi alatu lissufahai wal asharari al da bil fiski fa inna haula'i domin wayannan idza ta'allamu kanu qatta tariqillahi idan suka koyi ilimi sai su kasance yan fashi a hanyar Allah tunda za su ci gaba da ɓata abubuwa juya aya yadda za ta yi masa daidai juya hadisi yadda zai masa daidai juya kaza inda su halattar da haram abin su halattar da kaza saboda yan kwandalolinsu da suke rintar kako wannan ya zama ɓanna gare su hatta irin wa'annan ka fuskanci mutum irin wannan ne ba ka yadda ka kwadi shi dai kama inda zai kama idza ta'allamu kanu qutta tariqil lahi ta'ala yatakalabuna ala dunya shi ilimin da aka koya masu neman duniya suke da su abinsu ilimin yanzu za ka ga an sassaka kungiyar an haɗa ta kungiyar ta gaba a fa a naɗa shugaba a naɗa ma'aji a naɗa menene a ci gaba da barace barace ana ɓata addini da shi wanda malaman addinin musulunci bura a an haza ilimin su suna koyar da ilimi ne da zaɓa wata Allah ba hanyar damfara ba ka je a gaida wani a gaida gaida wani a zubar da mutuncin addini a zubar da mutuncin masu mutunci saboda haka na fa'in na ha'ula'i domin irin wa'in fasikai idan ta aldamu idan suka yi karatun addini suka san ilimin kano kuka a tsarikin lahi ta'ala ya ta bona za ka same su suna masu kwaɗayi alar duniya ya tabi'un hawa suna ta bin hawansu wa babalu zalika musifan irin wa'annan da aka koyar da su irin wannan raji'un idan muallimi zai kuma malamin su ne eh, iz alima allama fasada niyyati alima tunda shi din nan ya san fasadu niyyatihi wa maqasidihi na'am mu na mu a da mana idan alima fafa in ya san wancan idan alima eh, in ya zama id alima ya sani amma wannan idan sai zama idan alima fasado doni ya fihim in ya san munanan niyoyinsu da munanan manufofinsu la ya duro bi kafiri wa min hadal qubaili daga wannan bangaren ne ta'allamul eh, ko ta'allamul qisasil qisasa فإذا آه، فإن مقاصد مقاصد أكثر آه، أكثرهم معروفة وقصدهم اجتلاب الدنيا وأخذ الأموال كيف اتفق تعليمهم إعانة آه، على الفساد وقد علمت أن الطاعة تنقلب معصية بالقصد ومن هذا القبيل دقونا بانجر نتعلم انه آه، آه، تعلم القصاص آه، قصاص كينكو القصاص ان سنين قصاصي هو يد قصاصي فإن نكعي قصاصي فإن مقاصد أكثرهم وعين منفى ما في يوانس أن أنسى منفى وإدى متاني وكي sa su gaskiya ne ko haƙa nan ne ne gaskiya ne yadda ka faɗi naka yake ta nema na kawo daga nina ne ni ma na daidai ke da naka wa min zalikal kudai daga wannan bangaren ne menene ne koyar da ilimi ko mugayen malamai su koyar da ilimi koyarwar mugayen malamai ga fasikai ko shi ne ke ce idan ta Allah eh, ya subhana larabcin zalla da aka ce wa'alam anna man taqarraba min as-salati ne bai bi bina'il masajid wal madaris bil malil harami ba wannan ne ba kana ka taqarrubi ulama'il ulama'is bi ilmi eh, bi ta'limil ilmi al-sufaha wa asharar al bil fisqi fa'ida fa'inna ha'ula'i ashararu kenan idan aka karantar da su ilimi idan ta'allamu kanu kutta a tarikin lahi domin za su zama masu ci addini ba addinin suke kawar bai da ci da addini ya takalabuna ala duniya wa yattabi'una al-hawa wa wabalu zalika rajiun ila muallimihi wanda shi sanar da su idh alima fasadaniyatihim wa maqasidihim kice wa min hadal qubayl daga wannan ta'allumil qussas al qisasa shine ainihin koyar da koyar da su kusafu qassasu masu wazi kenan masu karanta wannan kissa su karanta wannan kissa su karanta wannan kissa dole duk inda za a ji rabi mutumin da zauna kullum sai dai je yiwon wanka eh, ko bai yi wanka ba ma dai ba in ya samu mutane da ita za su kai ta bayani ita bayani ya ɗauko kisa kaza ya ɗauko kisa kaza ya kamo nan ya kamo nan ya kamo nan ya gama karatun kenan gobe suna kawo yadda sosai gata suna kano gata suna kaza wannan suna kusa su ba zama ne a kwato wa'annan suka koyi irin wannan in ban da damfara su je su yi damfara a su je su yi damfara a can maganan addini ba, domin wannan yawo wannan ba shi da karatu ba shi ne ainihin ta'allumul qassasil qisasa hakan ke fa inna maqasid aktharuhum manufum mafi yawan su ma'rufa ya za a yi mutum kawo ni labari da zai tsinka jama'a wanda ba taba jin irin ba wa qasdahum islabud duniya manufansu rakito duniya ya zai yi suna ya zai yi fanshi ya zai yi zamo kaza daga zarar suna abin da zai biyo bayan suna ba akadul amwali kai fattafaka da tarbar dukiyoyin mutane duk hanyar da ta samu ya kaifar ta faka duk dukiya za ta shigo masa mutu ko ta wacce hanya ne zai samu wannan dukiya zai amfani da shi da wannan dukiya ta samu fata alimuhu ko yadda wa'annan qasasul qisasa anatun alal fasadi taimako ne akan barna faqad alimta kafan anna ta'ata Tankalibu ma'asiya aikin da'a aina iya juyawa ko koma sabo bil qasdi da manufa wa ammal ma'asiya amma sabo falatan qalibu ai alheri na juyewa ya zama tsaya amma asali da matsiya ba ta zama alheri ita ba ta juya ta koma alheri wa ammal ma'asiya falatan qalibu bil qasdi aslan bal idan bafa ilaiha qasdu khabithun tada'afa in akai mummunan manufa nin kuwa zai wa wisiruha wa idamu wa baliha tada'afa wisiruha zanubin zai ninku kuma bala'in ta zai ninku da haka ne ba da ma tsara nan. da na tsallake muku abu da yawa